Gwamnatin jihar Ondo ta ce za ta samar da dawwammamin zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a jihar ta Ondo. Babban hadimin gwamnan jihar Ondo Dr. Abbas Mimiku ne ya ba da wannan tabbacin a wajen naɗin sarkin Hausawan Ore Alhaji Abdullahi Bagobiri a fadar Olore Ore Oba Johnson Olatumide. The government has to find a lasting solution where the herdsman can have a safe place to take care of his um, cattle without destroying the livelihood of the farmers because Ondo State is a farming community. Gwamna olusegun mimiko ya ce gwamnatin jihar ondo tana kokari don samo maslaha inda makiyayi zai kula da dabbobinsa ba tare da yi wa manoma barna ba saboda jama'ar jihar ondo jihar manoma ce ba olatumide ya ce abdullahi bagobiri ya zauna lafiya da jama'a a garin ore alhaji shehu kabir bayaru hakimin gwarzo cewa ya yi na farko dai akwai sakon godiya ga shi mai girma sarkin ore sannan kuma tare da kira ga su al'umman mu su samar da kyakkyawan haɗin kai da zaman lafiya tsakanin su da ya raba da suke tare da su kuma shi sabon sarki mun na kira a gare shi da ya zama mai gaskiya da adalci sarkin hausawan kogi baba sale ya faɗi cewa ana yi mamakin irin jama'an al'umma da na samu a aure ban san akwai hausawa kuma da allah ya kawo mana shugaba mai hakuri na yi fata allah ta shi. sarki abdullahi bagobiri ya ce ranar yau babban rana ce a gare shi to alhamdulillah wannan rana ta yau a gare gare ni babban rana ce daga dukkan kowa masoyana yanda dai kowa ya zo lafiya ubangiji Allah mai da shi lafiya to me zaka sa a gaba a hali yanzu tun da Allah ya baka sarauta rike addini na biyu adalci na uku so al'umma ta kamar yanda nake son ƴaƴan da na haifa a cikina to ko menene jama'a za su ce a game da wannan nadin sarautar jama'ar Ilyas Abdullahi na gode ma Allah ni ga wannan ranar na farin ciki sunana Alhaji Muhammadu Sani Kangiwa sardaunan Ore da Latun Shagamu kuma uban gari na wannan gari kware wannan nadi da aka yi ma alhaji audu nadi ne da aka yi wanda ya zama tarihi a wannan gari wanda ba taɓa yin taro irinsa ba da kuma fata cewa shi da aka naɗa shi aka ɗora masa nauyin jima'a insha Allahu ubangiji Allah ya ba shi ikon ɗaukar wannan nauyi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga ware a jihar Ondon Najeriya Farauta tana ga Allah wanda ya so yi